wata sabuwa. Aisha Humaira ta buƙaci malamai su yi wa'azi ga masu shan maganin bacci a watan Ramadan. Sadiya Haruna na neman mashin shi ne. 'Yan Kannywood sun raka a ofis a karon farko bayan bashi shugabancin hukumar fina-finai ta ƙasa. A karo na biyu an caccaki fitacce jarumar Kannywood Rashida Misa a kan wallafa bidiyo a TikTok. Wata sabuwa. Aisha Humaira ta buƙaci malamai su yi wa'azi ga masu shan maganin bacci a watan Ramadan. A wani bidiyo da ta wallafa a shafukanta na social media, jarumar ta ce ana samun matasa maza da mata da duk azumi suke ƙirƙirar ɗabi'a shan maganin bacci domin gujewa shan wahalar azumi. Aisha ta ce duk da ita ba malama ba ce ta san hakan bai dace ba, domin ba hikimar cewa a yi azumin ba kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da shan ruwa. ina yi mana fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya sa ibadun da ne Allah ya sa muna daga cikin yan dattin bayansa ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi yau mun kai azumi biyu ubangiji Allah ya nuna mana karshen sa lafiya to ina son dai malaman mu su dan yi wa matasa daga cikin mu jan hankali waɗanda suke aikata wani abu wanda ni nake ganin shi ba daidai bane a cikin wannan wata na ibada musamman waɗanda ya kasance ba su da aikin yi duka bangarorin guda biyu maza da mata akan samu masu aikata irin wannan abin kamar misali lokacin sahur wasu sai su sha masu yin 'yan taɓa 'yan shaye-shayen su suna dan sha abin da za su sha wanda zai ɗan ɗauke musu hankali su wuni suna baccin su ba tare da sun sha wahalan azumi ba wasu kuma ba masu shaye-shaye ba ne amma za su ɗan sha maganin bacci yanda su ma za su wuni suna bacci kila ma wasu suka yi la'asar wasu ma suka yi bayan la'asar sannan su tashi masu tsoron Allah daga cikin su ne za su tashi lokacin sallan azahar su yi azahar sannan su ƙara koma bacci sannan idan la'asar ta yi su sake tashi su sake yin wata sallar wasu kam idan suka sha abin da suka sha in suka fara bacci ba za su tashi ba sai wajen biyar kofi a lokacin ne za a tashi a haɗa sallan azahar da la'asar ana idan ruwa mangariba ta yi sai a sha ruwa ba tare da an ji wahalan azumi ba ba tare da an san ana jin yunwa ko kishirwa ba wanda na tabbatar da cewar hakan kuskure ne to don allah da annabi masu yi su yi haƙuri su gyara sannan kuma malamanmu masana daga cikinmu ku yi jan hankali akan hakan na tabbatar da cewar kuskure ne wasu suna yi ba tare da sun san cewar kuskure ba ne musamman ma wanda suke shan maganin bacci za su ga ai kawai normal abu ne dan sun sha magani sun yi bacci to mu dai sani ibadan nan duk wahalar da muke sha a cikin ta Allah kaɗai shine ya san yawan ladan da zai bamu. da fatan Allah ubangiji ba mu ikon gyara ga baki daya da dama daga cikin mabiyanta dai sun nuna jin daɗin su da yadda fitacce jaraba ta fita daban da saura wajen kamun kai da sanin ya kamata wata sabuwa A wani labarin kuma Allah ya yi wa mahaifiyar fitaccen furodusa a Kano Shamsu ɗan iya rasuwa. Shugaban hukumar fina-finan Najeriya Lanu ne ya bayyana hakan a shafukansa na social media inda ya ce an gudanar da jana'izar ta jihar kaduna a ranar alhamis daga nan ne kuma ya roƙi allah ya gafarta mata ya kuma sanya mutuwa hutu ce a gare ta sauran fitattun 'yan kaniwa ɗin irin su ibrahim yala ali dawayya baban lahayatu lilin baba abba al-mustapha nuhu abdullahi rayya malam ibrahim sharukan da sauransu na daga cikin waɗanda suka mika ta'aziyar su ga furodusan shamsu ɗan iya dai shine furodusan da ya shirya fim ɗin zagon ƙasa 'yan hanya darasi da sauransu mu ma dai anan muna fatan Allah ya ji kanta da rahama ya kuma bada hakurin jure rashin ta wata sabuwa a wata sabuwar kuma yan kaniwood sun yi rakiyar alinu shiga ofis karan farko bayan bashi shugabancin hukumar fina-finai ta ƙasa shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi na jihar kano abba mustapha da sani ma'azu na ɗaya daga cikin yan da suka samu halartar bikin raka alinu shiga sabon ofishin nasa idan za a iya tunawa dai a watan fabrairun da ya gabata din shugaban kasa bola tinubu ya amince da naɗin alinu a matsayin shugabar hukumar fina-finai ta kasa lamarin da ya faranta wa 'ya'yan masana'antar kaniwood ganin cewa ai nasu ya samu daga bisani dai bayanai suka ci gaba da fitowa dangane da lokacin shiga ofis din wanda sai a wannan makon allah ya kaddara a wani bidiyo da ɗaya daga cikin fitattun jaruman kaniwood maryam booth ta wallafa a shafinta na instagram an jiyo alinuwa a jawabinsa bayan ya shiga ofis yana miƙa godiyarsa ga abba al-mustapha da sani mu'azu da sauran waɗanda suka yi masa rakiya sannan ya jaddada aniyarsa ta samar da ci gaba mai ɗorewa a wannan hukuma mu ma dai muna masa fatan alkhairi da fatan Allah ya taya riko wata sabuwa A wani bidiyo da wata sabuwa ta kyallara ido wanda Sadiya Haruna ta wallafa a shafinta na TikTok. An ji muryarta tana bayyana cewa ita fa yanzu a kasuwa take a yayin wata ziyara da ta kai garin Kaduna inda ta ce ta je ne domin sasanta tsakanin wasu masoya da suka samu rashin jituwa. A cikin bidiyon dai ta baiwa shi saurayin shawara tana mai jaddada masa cewa ya kwantar da hankalinsa ya yi biyayya domin ya samu ya ci arziki ya bar arziki kamar yadda ta bayyana. Sai dai wannan bidiyon da ta yi ya janyo martani daga masu bayyana ra'ayi da martani inda wasu ke tambayar ko ina mai gidanta ji Fresh. Ganin da wannan saurayi na 'yar uwarta wato Afra Charles Borno wadda ita ma fitacce 'yar TikTok ce mai tarin mabiya. duk dai a cikin wannan makon an ga wani bidiyo da samhaim inuwa ta wallafa wani bidiyo a shafinta na tiktok inda aka ci tana yi wa afra charles tambayar wani irin boka ta hada shi saurayin nata mai suna nura tiboy wanda shi can dan tiktok ne wannan soyayya dai ta fara ne kamar da wasa a tiktok sai dai zuwa yanzu soyayya ta yi karfi ganin cewa masoyin sun kulle tun bayan ta yin soyayya da tiboy ya yi wa afra shekarar da ta gabata gane da soyayya ta samu asali shine sanya sai ya tattaki har kaduna domin tsawatarwa da sasantawa sai ta sha tambayoyi musamman dangane da maganar ta da cewa ita yanzu a kasuwa take wani mai suna habib wan cewa ya a taimaki gfresh sbs farms ya ce gfresh ya ki biyayya ne shi kuma muhammad mustapha wanta wata sabuwa a wani labarin kuma a karo na biyu an ce take fitacciyar jarumar kaniwood da shida mai sa saboda wallafa bidiyo a tiktok hakan ya biyo wani bidiyo da ta wallafa wanda a cikinsa aka ganta da mijinta a filin jirgin sama kuma a jiki ta rubuta wallahu ya sai muka minan nas to sai dai mutane na sukar wannan rubutu na ta kasancewar ta yi tuntuban alƙalami wani mai suna skin care slash yake cewa ya addu'a ma ba daidai aka rubuta ba ita ma wata mai suna maman twins collection gyara ta mata da wallahu ya muka minan nas to sai dai yayin da waɗannan ke sukar mai sa'an kan kuskuren ayar wasu kan yadda ita da angonta suka mai da uwar gidansa ta koma yar kallo suka tofa nasu Mira Collection ta ce gaskiya kin kwace mata miji babu adalci. Hafsat Suleiman kuwa cewa ta yi uwar gida tana haƙuri an zo an yi mata kane kane. Mrs. Mujahid ta ce uwar gida ta ci baya ta zama mara. wata sabuwa wani labarin kuma shahararren mawakin nan dauda kahutu rarara ya tallafa mutane da kudi naira dubu sha biyar da kuma tallafin kayan abinci albarkacin wata ramadan da muke ciki wannan dai na kunshe ne cikin wata sanarwa da mataimakin mawakin na musamman kan sha'anin labarai rabiu garba ga ya wallafa a shafinsa na instagram ɗaruruwan mutane ne aka nuna cikin hotunan rabon tallafin da aka ɗauka yayin rabon sanarwar ta ce mai girman shugaban kasar mawaka alhaji dauda kahutu rarara ya yi wannan tallafin ne yau a garin kahutu da ke karamar hukumar danja ta jihar katsina wata sabuwa daga masana'antar hollywood kuma fim din oppenheimer da aka yi kan tarihin yadda aka fara kirkiro makaman kare dangi da ake kira da atomic bomb shine kafa tarihin lashe kyaututtuka bakwai a rukuni daban-daban yayin bikin bada lambar yabo na oscars a bana jarumin masana'antar hollywood ta amurka cillian murphy wanda ya fito daga yankin ireland na birtaniya shi ya haska matsayin julius robert oppenheimer mutumin da a turanci ake walakani da father of atomic bomb ma'ana dai mutumin da ya so mai kirkiro makaman kare dangi fim ɗin oppenheimer ne aka zaɓa a wannan shekarar wanda ya mamaye bakwai daga cikin rukunonin sha uku da ya yi takara da su ciki har da mafi kyawun hoto da babban darakta haka kuma jarumin fim din cillian murphy ya lashe kyautar jarumin fina finin da ya fi kowa fice a shekarar da ta gabata a wajen bikin karrama gwarzayen oscar na bana cillian murphy ya doke fitattun jaruman da ya takara da su a wannan mataki da suka hada da paul jamati bradley cooper jeffrey wright da coleman domingo wata sabuwa